Dimbin magoya bayan tsohon gwamna su lalami da kenan da suka yi dandazo a harabar kotun da kuma kan titunan sassan birnin dutse a lokacin da aka fito da shi zuwa gidan yari. Kwana biyu kenan bayan amsa gayyatar 'yan sandan a ofishinsu na shiya ta ɗaya da ke Kano. A yau jami'an 'yan sandan sun gabatar da tsohon gwamnan na Jigawa a gaban kotun majistare da ke dutse bisa tuhumar yunkurin tunzura 'yan Jigawa a kan zaben ƙananan hukumomin jihar da ke tafe a watan Yuli kamar yadda yake kunshe a cikin takardar korafin da gwamnatin jihar Jigawa ta rubuta wa 'yan sandan. a yayin zaman kotun da mai shari'a Usman Muhammad Lamini ke jagoranta, Alhaji Sula Lamido ya musanta wannan tuhuma, kana daga bisani lauyoyin da ke kare shi sun nemi kotun ta ba da shi beli. To amma mai shari'a Usman Laminu ya ƙi ba da belin kuma nan take ba da umarnin a tsare tsohon gwamna Sula Lamido a gidan yari zuwa ranar Alhamis mai zuwa idan Allah ya kai mu domin kotu ta duba yiwuwar ba da belin sa ko kuma a'a. barista yakubu senurba da ke zaman tsohon attorney janar na jihar jigawa na daga cikin ayar lauyoyin da ke kare alhaji sila lamido a wannan shari'a idan ana shari'a gaban kotu to ba za ka ce ga hukuncin da alkali zai ba ko kuma ba za ka ce ga abin da amma tun da shi ya daga zuwa jibi iya yanke hukunci ko zai ba da beli ko ba zai ba da beli ba sai mu jira mu gani wai hakan yana nufin ba ku cika sharaɗan belin ne tukuna har sai zuwa wacce rana alkali ina da dama ya ce maka zai hukunci yau ko zai hukunci gobe wannan kotun sa ne amma dai maganin ne laifukan da ake tuhumar mai girma gwamna da shi laifuka ne wanda doka ta ba da dama kusan wajibi ne a ba da beli ka'idodi da doka ta ce idan ana tuhumar mutum da laifi wanda a ƙarshen an same shi laifin nan ba za a wuce a ɗaure shi shekara uku ba in hukuncin ba zai wuce shekara uku ba to wajibi ne a bada belinsa ta ce me za a bada beli i tabbatar wa kotu cewa zai gabata a gaban shari'a duk lokacin da ake neman sa ba zai sa baki a bincike da 'yan sanda suke ba ba zai sake aikata wasu irin ayin laifuka kamar waɗannan ba kuma lauyoyin da suka tsaya a gaban alkali mun tabbatar masa duk mun bada bayani kuma mun tabbata masa cewa mai girma gwamna da kansa ma izo ita gurin 'yan sanda shi kuwa barista ekenna onobi guda cikin lauyoyin gwamnatin jigawa a wannan shari'a na cewa The court made a clear order that he will be remanded in prison custody until that date of the ruling. Okay, allegation is uh, inciting disturbance, criminal intimidation. Ya ce hurumin kotu ne ta ba da beli mu dai muna tuhumar tsohon gwamnan da jerin laifuka guda hudu waɗanda suka hada da yunkurin tunzura 'yan jigawa su bijirewa zaben ƙananan hukumomin da ke tafi a jihar gabanin wucewa da tsohon gwamnan na jigawa zuwa gidan kurkuku da ke garin kiyawa sai da 'yan sanda suka tarwatsa magoya bayansa da tear gas hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da a gobe laraba idan allah ya kai mu alkalin babbar kotun tarayya da ke abuja zai yanke hukunci na ƙarshe a kan shari'ar da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa tsakanin alhaji silalamido da hukumar efcc mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a Najeriya. Ina mafita linzami ya tsinke mini sama gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya.